a ita wannan ƙasa ta Siriya tana da mahimmanci a siyasar duniya ta jiya da ta yau. Ƙasa ce wadda addinin almasihu ya yi tasiri a cikinta tun zamanin annabi Isa, Allah ya ƙara mashi aminci. Sannan daga baya kuma shi ma manzon tsira na musulunci Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ma ya zo ya yi tasiri a wannan ƙasa tun kafin annabtansa ya zama yana fatauci a wannan waje saboda haka Siriya ta dasu daren daram a taswiran duniya ta fannin tattalin arziki ta fannin siyasa ta fannin al'adu wannan tasiri dole ne ya zama ya tsokale ma turawa da amerika ido a baya-bayan nan daga baya-bayan nan sun fitar da tsari na wargaza gabas ta tsakiya wadda siriya na ɗaya daga cikin ƙasar da aka yi harin kuma wannan yaki da zai cika shekara shida ya yi nasara wajen wargaza wannan a mutanen Siriya sama da mutum miliyan biyu sun watsa a duniya to wannan shine dama gaban dalilin wannan yaki ya zama na an kauda su daga tarbiyyansu daga al'adunsu an dasa su akan wanda yanzu suka da su akai a turai a matsayinsu na 'yan gudun hijira. To, Dokta, baka ganin cewa da hannun 'yan Siriya aka samu galaba tunda da gashi nan sun ki sasantawa tsakaninsu? wannan amma ai dama an samu karnukan farauta a duk tsari irin wannan akan samu bara gurbi wanda tura akan kira sell out da su amma kuma dama wannan shiri yana nan ko da an samu bara gurbin ko ba a samu ba wannan shiri yana nan kada a manta ana amfani ne da karfin soja waɗanda aka zo aka ba su kuɗi ake ba su makamai a kan wannan yaki dama suna nan kuma an dasa su ne saboda haka zancen ya wuce na cewa akwai dama kowane al'umma kowane yunkuri kowace gwagwarmaya akan samu yancin amana waɗannan din suna nan amma guguwar ƙarfin da su turawa suke da shi na tabbatar da al'adunsu na yakan al'adu da ba irin nasu ba yana nan kuma ko da ma babar gurbin nan ko da su za a yi shi. To yanzu da muke magana da kai bangaren 'yan adawa ya ce ba zai je tattaunawar da aka fara yau a kasar kazakhstan ba kuma sau da yawa sai an ɗauko shirin sasanta rikicin sai wani bangare ya balle anya kana ga za a iya warware wannan matsala a warware wannan matsala haka za a yi idan an kamo nan can ya balle in an kamo can sai Allah sai mahadi ya bayyana manazarta bangaren addinai suna da yakini da tabbaci daga maganganun manzannin waɗannan addinai na almasihu da na musulunci cewa dama siriya tana ɗaya daga cikin waje da aka sa ɗan ba da guguwar tashin alkiyama za ta zo saboda haka nan wannan yana daga ciki kuma matukar ƙasan isra'ila tana nan matukar siriya ba za ta zauna lafiya ba matukar kuma siriya ba ta zauna lafiya ba gabas ta tsakiya ba za ta zauna lafiya ba haka za a yi ta wannan abubuwa har sai wajen ya kone gaba ɗaya. Dr. Elharu Muhammad mun gode sosai da wannan fashin baki da mana Godiya nake ya ji